أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم كمر كلهم الله يساكي راودا موانا غانا تأشرين دبيار غوطن سلقادة ألف دجاري حدود ثلاثين وشتي دي دي دبو مشاوكو غوطن نوفمبر شكارة تدبو بيو ترى أشكين شي غوطة كراتو من وانا للتافي شغل عرض في فن الصرف har yanzu muna bayanin hukunce-hukuncen fi'ili mudari'i muka ce akwai inda ya wajaba a hada shi da nonon akwai inda yake yawaita akwai inda yake karanci akwai inda yake maharamta ma ka akka da mudari'i wato da nono to shine mun kwana a abu na hudu inda yake kasancewa da karanci yau kuma insha Allah za mu tashi a na biyar mala ce wa yakunu aqalla wato karfafa mudari'i da nunun yakan zama da karanci kwarai idza kana ba'da lam idan yazo ya tsayu bayan lam wa ba'da adati jaza'in ya kuma tsayu bayan wani harafi na sakamako wato wanda yake yana son sakamako amma ghaira imma harafin nan kada ya kasance imma ne misali kamar ya kasance in bayana da bukatan shar abin nan jaza'i ba kamar ya kasance irin su izma bayana bukatan jawabi ba to kada dai ya kasance imma sharton kana mu'akkidu au jaza'an sharadi ne ya kasance mai karfafawan ko ko a'a ya kasance jaza'i ne sakamako ka qawlihi fi wasfi jabal kaman fadin wani mai hikima yana siffanta dutse yana cewa yahsabuhu al-jahilu ma lam ya'lama shaykhan ala kursiyyihi mu'ammama yana siffanta dutse yana cewa don mutumin da ya tunkaro wa dutsen nan ba akan sani ba in bai san shi ba amma ni zai yi kaman wani malami ne akan kujera da na ɗaya rawani muna fahimta daga imama to mahallu shahid shine ya anan ya alama alifun itlaq wato an saki alifun din ne a wurin nan amma asalinsa ya alaman sai aka canza nunun aka mai da ita alif limura'at alqafiya dan ta yi munasaba da mu'ammama muna fahimta to kun ga anan ga mudari'i shine ya allam ya tsayu bayan lam a don haka karfafa shi bayan lam yakan kasance da karanci kwarai muna fahimta ko wato ba kasafai akan same shi da yawa ba ya yi karancin da yake sai ma an yi kwakula sannan ake iya ganowa ta haka kuma wace qaulihi man tasqafan minhum falaysa bi'aibin abadan wa qatlu bani qutaybata shafi iyaqafukum eh, yakunu lakum wai wanda ka samu kari bata a kansa ka in masa da kisa wato ka kashe shi falaisa bi aibin ba zai sake dawa ba inna ilaina iyabahum makoma e aba ya obo ba zai sake dawowa ba abadan har abada wa qatlu bani qutayba ta shafi ni ko in an kashe banu qutayba to wannan shikenan ni na samu waraka to mahallu shahid man tasqafan kaga fi'l mudari ya tsayu bayan ismu shart ba kuma imma ba muna fahimta to ire-iren waɗannan wato da karanci kwarai sai an yi nema an karaɗa ake iya samun irin su ba kasafai kan zo da taukidi ba muna fahimta ko wa qawluhu wa mahma tasha minhu fazaratu tamna'a wato duk abin da kaso daga wurinsa to fazaratu fa ita ba mai yadda bace tana kiyawa duk abin da ka nema ka nema to fazara ita ba za ta yadda da abin da kai kake nema daga wurin ɗanta ba za ta kiya to kaga anan an asalinsa kenan amma sai ce tamna'a sai aka mai da nunun alif wato an karfafa mudari'i a nan bayan ya tsayu bayan adatu shart wacce ke ta ciya mahma to amma irin wannan mun ce aqallu min al-qalil wa ashiquha adallu min ad-dalil muna fahimta asadis na shida wa yakunu mumtani'an ko kuma mumtana'an إن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كنعم المنتظر إن كشي ممتنعا شيدا كان سنيك إياوة أما ممتنعا أنا إيا مسا با أيد مسا با يا رسول مفوت يا مرا فهمت كذا مكشي إن فتحت منه ما كان انكسر ممتنعا أنا كشي ممتنعا صار اسم مفعول كنعم المنتظر إن كشي منتظر اسم الفاعل إن كشي منتظر ya sauya muna fahimta sai ce idan tafat shirotul wujub in sharuɗan wajabci suka kau wanda muka ambato a farko ba mu same su ba walam yakun mimma sabaq bai bai fado ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka ambato ba har zuwa guda biyar inna bi an kana fi jawabi qasamin manfi ya tsayu a cikin sakamako na rantsuwa wanda aka kore jawabi ne na rantsuwa amma kuma korarre manfi an kore walau kana nafi muqaddaran ko da mai korewar kaddara shi ake bai bayyana ba kuru-kuru mu gansa to a wannan hali babu sabili babu hanyar da zamu yi akkada shi da nun nahu tallahi la yadhhabu al'urfu bayna allahi wan nasi kaga tallahi kasan me to jawabinsa ya zahabu la'urfu bayna Allahi wan nasi na'am